لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق za a yi musu azaba a rayuwar duniya na abin da zai same su na kisa da riba cewa daga mominai wajen yaƙi kuma lalle azabar lahira wadda take jiransu ta fi tsanani da nauyi a kansu sama da azabar duniya domin abin da ke cikinta na tsanani da zaman dindindin wanda baya yankewa kuma ba su da wani mai kariya da zai kare su daga azabar Allah a ranar alkiyama.